أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إنا ما يروقون الله سبحانه وتعالى ذكر من كاوا وأن أيكم من الخير gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah muna fara jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana rana ta yau takwas daidai ko ga watan wannan wata na Ramadana na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da ta yi daidai da a bakwai ko ga watan uku na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da shida har ila yau dai muna nan a cikin suratul qasas wanda da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi aya ta ashirin jiya mun ji yanda mutane suka je suna tattaunawa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 جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خاص خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تبودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرئاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ga waɗannan ayoyi masu albarka da za mu shiga cikinsu yanzu suna bayyana mana yadda ta kaya bayan an gama tattaunawa akan matakin da za a ɗauka akan annabi musa alaihi salam shine kisa shine kisa saboda ya kashe musu uwa kuma labari ya bazu cikin garin misira har nesa da misira can wajen misira ƙauyuka shine wajen a rajulun sai wani mutum ya zo min aqsal madinati daga nesa da gari can wajen gari shi wannan mutum yana daga cikin wato mutanen fir'auna ne kabilan fir'auna amma musulmi ne mumini yana mai imani da annabi Musa sai dai yaksumu imanahu yana ɓoye imani shi ne baya nuna cewa shi musulmi ne mabiyin annabi Musa to labari ya zo a an zauna a ƙauyuka ko ina labarin kisan kan nan da yawa wannan mutumin ya bazu har ƙauyukan misira to sai ya ji lallai ana mitin an shirya a zo a farwa annabi musa a kashe shi a matsayin ramukon gayya shi ne mutumin ya zo daga nesa ya tsa ya taho kala ya ce ya musa ya kai musa ya zo ya tarar da shi ya ce innal mala'a manya-manyan mutane ko kuma jama'a fa ya atamiruna duka yawa sun maka mu'amara sun yi mitin sun ɗau mataki suluka a kan kashe ka saboda haka fahruj ka yi gaggawan fita daga wannan garin na misira inni laka minan nasihina ni mai maka nasiha ne mai maka gargaɗi ne tsakani da Allah amma ana nan an kulla yanzu kawai kai ake nema a zartar da wannan hukunci nan take fa kharaja minha sai annabi Musa yayi gaggawan fita daga garin Misra din khaifan a tsorace ya tarakkabu wato yana ta lura yana lura da mutane yana lura da movement na mutane a cikin gari duk inda zai wuce da yakan ɓoye kansa yakan abin nan san ya ɓoye kansa haka yana lura yana mai sa ido yana lura da take-taken mutane ko akwai waɗanda za su far masa daga nan sai ya koma fa wa Allah subhanahu ta'ala addu'a kaga irin wannan al'amarin sai addu'a qala sai yace rabbi ya ubangiji na sakamakon wannan al'amari matakin da mutane suka ɗauka a kaina ina roƙonka ya Allah bani da dabara bani da ƙarfi bani da wayo najini ya Allah ka tseratar da ni ka kukutar da ni ka kare ni daga mugunyan makircinsu da ƙulle-ƙullensu ka tseratar da ni min alƙaumin zalimi daga waɗannan mutanen da suke azzalimai haka yi da ya fita wani direction ya ɗauka wani ɓangare walamma tawajjaha sai ya fuskanci tilka a madiyana ta inda direction ɗin garin madiyana ƙasar madiyana take nan ya ta-samma, sama ƙala asa rabbi ya ce ina sa rai ina sa rai ubangiji na an ya samar mun da mafita ya shiryar da ni da tafarki ko kuma hanya wanda yake madaidaiciya wanda ta dace garin madayana din shi wannan garin mulkin fir'auna bai kai har can ba awon fir'auna bai kar har can ba saboda haka jurisdiction ɗin fir'auna iya huruminsa shine misra da waɗansu ɓangare amma wancan garin madayana din waɗansu ne suke mulkan shi wani gwamnati ne daban wani shugaba ne daban wani sarki ne daban saboda haka fir'auna bai da ƙarfi da fawa ya shiga har can ɗin ya ce zai wa annabi musa wato ta'addanci ko mutanen garin ƙasa ce mai zaman kanta ita ma to shi yasa yayi addu'a Allah Ubangiji nan ƙasan da ya nan direction wato nan wajen da ya kama hanyar da ya kama na wannan garin yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amintar da shi akan hanyar shi ta tafiya har ya riski wannan garin lami lafiya ba tare da an masa ta'addanci ba walamma da ma a madiyana yayin da ya shiga ƙasar madiyana ɗin sai ya zo inda wani wata rijiya babba take wara da ma a madiyana yayin da ya zo inda rijiyan wannan garin madiyana yake waje da alaihi ummatan minan nasi sai ya samu waɗansu al'umma na mutane bi ma'ana cincirin do na mutane ya tsuna suna jawa dabbobinsu ruwa suna shayar da su a wannan wajen dama ɗabi'a duk wanda ya je kiwo to rijiyar yake zuwa sai ya zo wanda ya fara zuwa sai ya fara jan ruwan ya shayar da dabbobinsa sun sha sun koshi sai ya kaɗa su sai na biyu ya zo shi ma da dabbobinsa haka ake zuwa layi layi layi kowa da dabbobinsa to da ya zo wajen ya tarar da mutane suna shayar da dabbobinsu wa waje da min dunihim imra'ataini sai ya tarar da a gefen wannan mutanen mazajen sai ya ga waɗansu mata can gefe su ba su shiga cikin wannan turmutsutsu na mutanen ba ba ta shiga cikinsu ba tazudani suna kada dabbobin su gefe kada su haɗu su cakuɗu da dabbobin waɗancan mazajen sannan kuma kasancewa waɗannan nan dukkan su mazaje ne su kuma mata ne sai suka tsaya a gefe gaba ɗaya suna tsare dabbobin su suna kora su gefe kana sai annabi Musa da ya gansu sai ya taso kana sai ya ce musu ma khatbu kuma me matsalan ku na ganku a gefe can kowa na kokarin tura dabbobinsu su sha ruwa amma kuna ganku a gefe kuma kuna kora dabbobinku can gefe me yasa qalata sai waɗannan matan su biyu suka ce masa la naski ba za mu iya shiga cikin a mu cakudu da maza ba mu cakudu da su wajen shayar da dabbobinmu ba hasda hatta yusbirar ri'a'u sai sun gama shayar da nasu gaba ɗaya sun tafi tukuna sai mu kaɗo namu mu zo mu shayar da su kuma dalilin da ya sa ka gan mu mu mata ne kawai a nan mu ne mata kaɗai a cikin waɗannan mazaje abuna shaikhun kabirun babanmu tsoho ne sosai shekaru sun shige shi yadda ba zai iya yin kiwo ba mu kuma ba mu da wani namiji saboda haka lalura ce ta sha muka fito muke kiwon dabbobin nan don mahaifinmu ba zai iya ba sakamakon shekaru ya tsufa matuƙa to shi yasa daga nan ya lura matan masu tarbiyya ne kaga da mata ne irin na zamaninmu yanzu za su kutsa kai su shiga cikin mazan su ma ana bubbuɗa ana ce what man can do a woman can do ma even better su ma za su shiga a riƙa gwagwarmaya a ce masha Allah masha Allah kaga kallabi tsakanin rauna ana ziga su to sai ya fahimci lallai masu tarbiyya ne sun koma gefe saboda ba sa so su cakudu da maza za su jira sai sun gama sannan su kora nasu dabbobin su zo su sha kuma na biyu ba sa fita lalura ce ta sa suka fito kiwon saboda mahaifinsu tsoho ne tukuku to sai annabi Musa ce to tunda mayan ta maza ne ku banni kawai ku koma gefe suka koma gefe shi ma ya kutsa aka yi sun da shi shi ma fasaka lahuma ya shayar musu da dabbobinsu sannan kuma ya fito da su ya ba su ya ce to ga dabbobinku ku kada ku yi gaba thumma tawalla ila zilli sai ya koma ƙarƙashin inuwan wata bishiya da take can gefe ya zauna a wajen saboda ya huta saboda ya gaji an yi gwagwarmaya an fafata faƙala lokacin da ya zauna a ƙarƙashin bishiyar kun ga bai shiga garin madayanan ba har yanzu dai bai shiga garin madayana ba amma sai da ya wani aikin alkhairi na taimako da ya zauna a ƙarƙashin inuwar bishiyan nan ma sai ya yi addu'a faƙala sai ya ce rabbi ya ubangiji na inni faƙirun kun ga faƙirun a can to shine inni faqirun shine khabar mubtada ni din nan wato faƙirun mabuƙaci ne ya Allah lima anzalta ilayya min khairi duk wani alkhairi da zaka saukar ya Allah ina bukata ni ba ne a nan garin ban san kowa ba amma ya Allah duk wani alheri da yake garin nan duk wani alkhairi da zaka saukar a garin nan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 قال إني أريد أن أنكحك إهدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجاج ثماني حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله الله على ما نقول وكيل dai wannan addu'an bayan waɗannan ‘yan matan guda biyu sun koma gida sai suka labarta wa mahaifinsu abin da ya faru cewa baba ai wallahi wani bawan Allah ne mutumin kirki na tsatse mai tsoron Allah su ma sun yaba da halayensa da irin kamewansa suka ce shi ya zo ya shayar mana da dabbobi daga gani shi yana da amana kuma yana da ƙarfi domin shi ne ya je ya fafata ya kusa cikin maza ya shayar mana da dabbobinmu to da suka labarta masa shi mahaifin kenan annabi shuai shi kuma annabi Musa ya koma gefe ya yi addu'a duk wani alkhairin da yake nan garin da Allah zai saukar Allah ya tsada shi da shi nan take fa ja'atu ihdahuma sai ga ɗaya daga cikin waɗannan ƴan matan ta eh, zo wajen shi tamshi tana tafiya Allah tihya'in cikin kunya tana kallon ƙasa tana kau da kai tana ɗan jawo gyalanta tana rufe fuska ƙalar sai ta zo inda yake jikin bishiyan nan sai ta ce inna abi ya du'uka ta ce babanmu yana kiranka liyajziyaka domin ya sakanta maka da wani ladan abin da ka mana na shayar da dabbobinmu babanmu yana so ya ganta don ya sakanta maka falamma ja'ahu yayin da annabi Musa ya je gun annabi Shu'aibu in maharifinsu din a irin ana tattaunawa kai daga ina kake ba mu san ka ba ina kake me ya kawo ka menene shi kuma annabi Musa alaihi salam wa qaffa alaihi al ya kissanta masa dukkan labarinsa abin da ya faru da shi da dalilin barowar shi Misra da dalilin shigowan shi nan garin Madayana kasar Madayana yace ya fito ne gaskiya a firgice cikin rashin natsuwa cikin rashin kwanciyar hankali neman shi ake ruwa a jallo a kashe shi shi yasa kawai ya kamo hanya yayo nan duk ya kissanta masa kissa qala sai annabi shu'aibu yace masa la tahaf daga yanzu karka ji tsoron komai najauta min alqawmi zalimin ka kuɓuta daga azzalimai ka kubuta daga azzalimai nan ka shigo ƙasa ta aminci da kwanciyar hankali babu wanda ya isa ya tsalla ko ya shigo nan ƙasan ya maka ta'addanci ko ya cutar da kai Allah ya tseratar da kai daga azzalumai yanzu a ƙasan mai amintattu kake to bayan an gama wannan ya kwantar masa da hankali qalat ma sai ɗaya daga cikin 'yan matan nan tace ya abati ya babana ista'jirhu mana ka ɗauke shi haya a matsayin mai kiwo mana ka ɗauke shi aiki a matsayin mai kiwon nan kaga mu ma mun huta sai ya rika zuwa kiwo inna khaira man ista'jarta in kana neman mafi kirkin wanda za ka ɗauki aiki mafi alkhairin wanda za ka ɗauki aiki to dama alƙawiyu shine mutum mai ƙarfin imani mai ƙarfin jiki mai ƙarfin imani al'aminu kuma amintacce to muna ganin lalle wannan wannan yana da waɗannan qualities din yana da waɗannan qualities din yana da waɗannan halin duk abin da ake bukata ga mutum mai amana mai ƙarfi kuma wanda zaka ka ɗauka ya maka aiki hankali a kwance babu cuta to wannan ya cancanta baba ya cancanta kaga ya shayar mana fi sabilillahi bai nemi kwabin mu ba kuma bai yi wata magana wajen mu gare mu irin maganan nan ta dai mutane marasa tarbiyya kaga mutum ya ga yan mata a daji suna kiwon dabbobi wani sai ya latsa sai ya latsa yace to a ina kuke ina address ɗinku a ya kuke kuna da aure kuwa kaza da kaza yake sam sam kawai bai ma kula su da irin ya musu aiki ko bai nemi su biya shi ba bai nemi su biya shi ba ya koma gefe dai yayi addu'arsa to su ma sun lura ya lura da cewa su kamammu ne domin ya gai su a gefe ne ba su shiga cikin abin maza ba cincirin don maza shi ma ya karance su masu tarbiyya ne sannan ya karance su ce lalura ce ta sa ya fi suka fito suka zo kiwon nan su ma sun lura mai tarbiyya ne domin ya shiga ya musu wannan bai musu maganan ko kala ba to shi ne suka ba da shaida cewa a in dai mai aiki ne wanda za ka ɗauka mai maka aiki ka biya sa mai ƙarfi da amana to wannan ya cancanci wannan ba ka ɗauke shi aiki Kala sai shi annabi Shu'aibu alaihi salam ya ce, Wani e, in ka yadda in ni uridu an unki haka hatai ne, ina so in auren maka da ɗaya daga cikin ƴaƴana mata biyun nan ina so in auren maka da ɗaya daga cikinsu amma ala bisa shara'in an ta'ajura ni ka mun aiki samaniya hijajin na tsawon shekaru takwas shi shine kamun aikin kiwo innan ka kiwata mun dabbobi na tsawon shekara takwas su ne a madadin sadakin su ne a madadin sadakin kenan Fa'in in atmamta asharan idan ka ga har ma za ka ɗan mana gyara ka san ana ɗan gyara eh ka ɗan mana gyaran shekara biyu ya zama to shekara goma to famin indika wannan wani ihsani ne daga gare ka amma dai abinda muka yi yarjejeniya agreement a kai shine shekara takwas shekara takwas in kaga zaka dan ƙara mana shekara biyu akan takwas ɗin su zamanto goma to wannan fara'ayinka ne wannan fara'ayinka ne wa ma uridu an ashuka alayka bana son matsa maka in ce dole sai ka cika mana shekara goma nan ba na so in matsa maka takwas ne dai yarjejeniya biyu kuma ganin daman ka ne ga sun zamanto goma kenan ni kuma annabi shu'aibu ni kuma na maka alkawari satajidu ni ka same ni in sha Allah in Allah ya yarda mina salihina zan kyautata maka rayuwarka ba zan kuntata maka ba ba zan duk abin da ake ba wa mutum na haƙƙi zan baka wajen kwana abinci tufatarwa koma da komai za ka same ni in Allah yadda cikin masu kyautatawa ina fata an gane ko ƙala sai annabi yusuf a annabi musa alaihi salam yace masa zalika baini wa bainaka yace to wannan alkawari ne tsakani na da kai Allah shine shaidan mu Allah shine wakili shine mai shaida eh wannan agreement din dai yarjejeniyan nan na yadda na kulla ta tsakani na da kai kuma ayyamal ajalaini qabaitu duk abin abinda na zaɓa nayi shine Fala'u Duwana babu ni laifi a kaina yawa in takwas na yi, dama su ne yarjejeniya in na ƙara biyun wannan ganin dama na ne saboda haka yanzu mu bashi a takwas din shine asalin agreement shine yarjejeniya yawa in na ga dama in ƙara biyun wannan daga gare ni ne in ban ƙara ba na dai cika alkawari dama takwas muka kulla wallahu shi Allah alama na ƙulu wakilun Allah shi ne shaida shine wakilinmu shine third party ɗinmu kan wannan yarjejeniya da muka yi an yarjejeniya ko annabi Musa ya fara aiki ya fara kiwo gadangadan an kulla yarjejeniya kuma ya fara zartar da ita yana nan ya yi shekara ɗaya ya yi biyu ya yi uku ya yi hudu ya yi biyar ya yi shida ya yi bakwai ya yi takwas kun gani kun an masa auren amma sa auren tuntuni yanzu ya zauna da iyalin shi yana kiwo yanzu ya gama mu je فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بخبر أو جفوة من النار لعلكم تصطدون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق أصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واجمم إليك جناهك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين نعم فلما قضى موسى الأجل يا عند النبي موسى يجمع aikinsa ya gama iya shekarun da aka ɗiba masa, ko ya ɗiba wa kansa aka yarjejene, ya yi takwas, ba a nuna ya ƙara biyun ba ko bai ƙara ba. Daga nan ya yi sallama da annabi Shu'aib, wa tsara bi ahlihi ya ɗauki matansa iyalinsa zai fita ya koma wani gari so suna cikin tafiya a daji anasa min janibi turi naran sai ya hangi wuta a gefen dutsen turi sina Kwana li sai ya faɗa wa iyalinsa wannan matar da ya aura kenan su ku zauna kun ga duka da irin plural form haka yake amfani ya faɗa wa iyalinsa ku zauna don girmamawa ne don girmamawa ne in ku su ku zauna ku jira ni a nan in ni a na hango wuta can la'alli a atikum min bi khabarin zan je wajen ko ko in samu wani ɗan labari haka information ɓadda kama un zauna cikin mutanen unji har yanzu ana zance na in nan kuwa an shekara takwas fa amma ya ji har yanzu dai ana zancen shi in nan na neman shi kuwa zai ɗan dai zauna ya saurara ya ji ko masu neman shi ne ko kuma ana hiran shi ko ya ne dai zai je ya samo dai khabar information in babu wannan to au minan nari ko ya ɗebo garwashin wutan ya ɗebo ya kawo musu la'allakum tastalun takan mu kunna mu ma mu yi amfani da wuta wataƙila a yi girki ko a dasa wani abu ko dai a jiɗi ne ko dai wani abu da suna tafiya a daji ne falamma ataha yayin da annabi Musa ya je inda wutan take nudiya sai ya ji an kira shi min shatsi'il wadi a gefen wannan dajin al'aimana ta ɓangaren dama fil buƙatul mubarakati a wani fili mai albarka shine wannan filin turi sina waje ne mai albarka Nina shajarati dab da wata ƙatotuwar bishiya sai ya ji murya daga nan ta kira shi muryar mai tace tace ya musa ya kai musa inni ana allahu ni mai maka maganan nan ni ne Allah rabbul na ubangijin halittu da talikai gaba daya ni ne Allah nan da kake ji ni nake maka magana wa an alki afaka maza wannan ƴan sandan nan taka da kake riƙe da ita ka jefar da ita bayan mun Allah ya mai tambayoyi ko kamar yadda muka sha faɗa a nan ya mai tambayoyi me kake da wannan sandan me amfaninta a wajenka ya faɗa duka sai Allah ya ce alki afa ka jefar da wannan yar sandan taka falamma ra'aha yayin da ya jefar da ita ya ga sandan ta tahtazzu tana motsi ka annaha jannun aka ce wani aljani ne tana motsi kamar maciji haka kamar maciji aljani haka a makamantansu walla sai annabi Musa ya juya baya maza maza ya ja da baya walla mudbiran ya juya baya fara gudu zai gudu walam yu'aqib bai ma waiwayo ba ya ga sandan shin take kawai ina ya juya baya kawai sai Allah ce ya Musa ya kai Musa aqbil dawo wala takhaf karka ji tsoron komai innaka minal aminina kana cikin amintattu anan ba abin da zai same ka sannan wannan abin da ka gani ma ba zai cutar da kai ba Allah ya ce ya ɗauke ta da hannun shi ya damka sai ta dawo sandan na biyu sai ya ce uslub yadaka fi bita sa hannunka a ƙarƙashin riganka ko a aljihunka takhruj bayda'a hannun zai fito yana sheki yana haske yana ƙyalli. min ghairi su'in ba irin haske mai cutarwa ba kuma wannan hasken da hannunka zai rika yi ba mummunan haske bane irin na ciwon kuturta ba irin shi bane wa wabmum yadaka ila janahika min ar-rahabi min ghairi su'in ko wabmum ilaika yada haka minan rahabi sannan kuma ka a hada hannayenka haka saboda tsoron da yayi Allah ya ce ya hada fadhanika waɗannan abubuwa guda biyun nan da ka gani hannunka inda yake shekin nan da wancan sandar taka hannu ya koma normal da sai ya sa ne ya fito da shi yake wannan hasken da wannan sandar to fa waɗannan abubuwa guda biyu burhana ne hujjoji ne guda biyu na baka min rabbika daga ni ubangijinka maza maza maza abinda nike so ka kama hanya ila fir'auna wa zuwa ga fir'auna jama'arsa ku duba inda ya gudu fa ya baro yana jin tsoro za a kashe shi kuma an faɗa an shirya inda za a kashe shi kuma nan ɗin Allah ya mai da shi ya je har fadan fir'aunan kuma ya tarar da jama'an fir'auna mutumin da ya fita a guje a koye a tsorace sannan yanzu kuma Allah ya mai da shi wajen kai kun san fa akwai nauyi yace innahum kanu qauman fasiqina kaga fir'auna da mutanen sa din nan wato mutane ne fasikai masu saƙon Allah kafurai maɓarnata mushirkai annabi Musa ya sani kala sai ya ce min rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun وأخي هارون هو أفسه مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقوني وأخي هارون هو أفسه مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عددك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون na'am sai Allah madau sai annabi Musa alaihi salatu qala yace rabbi ya ubangiji na misira zan koma kai tsaye wajen fir'auna da jama'ansa inni qataltu minhum nafsan na kashe musu raifa na kashe mutum a misira din nan fa suna nema na ruwa a jallo shi yasa na gudu na baro na alhali Allah ya fi shi sani ai fa akhafu saboda haka ya Allah ya Allah ina tsoron an yaktuluni kun shiga garin nan fa su kashe ni wa akhi harunu ni ina ganin kaga dan uwana haruna huwa afsahu minni lisanan ya fi ni iya magana da bayyana magana dalla dalla fa arsilhu iya. Allah ka hada ka aike shi ka aike ni tare da shi hada ni da shi ya Allah rid'an ya raka ni ya goya mun baya ya rufa mun baya yusaddiquni ne saboda ya rika gaskata ni in nayi magana bata bayyana ba ya ƙara bayani ya ƙara bayani domin yana da fasaha ya iya magana ni kuma saboda an tsoro tsoron nan dai da nake yi dan tsan wata watakila harshe na ya rika murdewa to zai ƙara sharhi ya ƙara bayani sosai inni a kafu an kazibun. ina tsoron ya Allah kada su karyata ni kada su karyata ni kai annabin Allah ne ka zo nan kai kisa eh, gyara ka zo yi ko barna kaza kaza kaza ina jin tsoron irin wannan to irin wannan bayani in ya taso to Haruna zai iya taransu ya musu bayani ya damfar da su a wancan suran addu'a yayi ko yace rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wancan sai ya roki Allah subhanahu ta'ala ka san ka tsaya gaban fir'auna jabberi da mutanensa da rundunansa kuma a matsayinka na mai laifi wanda kuma ake nema dama ruwa a jallo ka tsaya gaban shi ba ma wai zancen nato tuba na zo ku yafe mun bane a'a ya kai fir'auna kai fa ba Allah bane a janye wannan maganan kaga fa abun sai da addu'a sai da addu'a ina fata an gane ko yanzu aka ga a social media wani haya sa wani babban mutum yana zagi yana zagi shari ya bako da shi eh gani gani a kalle ni ni na faɗa ya ci kaza kazansa ga fuska ta a kalle ni wallahi eh shi wannan general din ma banza wannan jami'in ma banza eh ba ma commissioner ba ba ma wane ba kaza kaza randa aka kama shi kawai a kawo shi wajen DPO kawai kawai dan ba sai an je can saman ba sai ka dafa ido ya rena ya rena fata to ballanta na fa mutum jabbere irin fir'auna kowa ya san kisa da yake yi da irin aika aikan shi sannan kuma shi ya rene ka sannan ka kashe masa mutum sannan ka fita ka bar garin sannan duk garin an yi mitin za a kashe ka jama'a wani ne ya ne ya faɗa maka kabar bar gari kuma an ka dawo e wa'azin ma a gefe gefe za ka ba har fadan fir'aunan maza ka ga danga danga ka gashi O kaga abun sai da addu'a ya Allah isra li sadari Allah ka yalwata zuciyata ka ƙarfafi zuciyata za ka ga mutum za ka ji kirjin shi ana buga gub gub gub Allah bai Allah bai dama sharrin shaidan ne ni ma sai da na faɗi maganan na gano na yi kuskure jama'a suka ce bai dace ba na ga eh haka ne ashe shaidan ne ya zamar da ni ishrah li sadr wa yassir li ka sauƙaƙa mun dukkan al'amura na duk abin da zai kawo mun ya Allah ka kawar mun da shi duk wani obstacle wahalul ugdatan min lisan ya Allah irin harɗewan harce din nan har ce ka ji yana harɗewa yana maimaita kalmomi ya riƙa mummurɗe magana ta ƙi bayyana duka ya yi mu wannan ya Allah ka miƙar mun da harce na kai in riƙa magana kai tsaye Ya yafqahu ƙauni don a fahimci magana ta kai tsaye sai da yi wannan addu'a Allah ya ce ƙala sai Allah ya ce sanashuddu abudaka bi akhika wato za mu mara maka baya za mu ƙarfafe ka da ɗan uwanka ɗin e za mu yi supporting ɗinka mu ƙarfafe ka da ɗan uwanka haruna da ka nema ɗin wa naj'alu lakuma sultanan sannan za mu ba ku wani irin kariya in ji Allah a wancan sura ce iza ba wala ta khafa inni ma'akuma asma'u wa ara a ce ce ina tare da ku ina kallon komai ina jin komai ba za su iya shafanku da sharri ba to na na kuma sultanan za mu ba ku wani irin kariya wani irin fawa wani irin garkuwa fala ilai kuma ba za su iya sadar da wani sharri ko cuta zuwa gare ku ba you are protected zan kare ku in ji Allah bi ayatina kun ga ayoyinmu innan da kuka riƙe sandan nan da wannan hannun taka antuma ku biyu din nan wa manitta ba'a kuma da duk wanda suka bi ku suka imani da ku ko ne alghalibuna wannan sandan da na baka din nan da nace ka rike da wannan hannun naka waɗannan ayoyin sun ishe ku ku ci nasara ku yi rinjaye akan fir'auna gaba ɗaya da duk wanda yake takama da shi wannan ayoyin guda biyu sun isa su karya kowa kuma ku ne alghalibuna masu cin nasara نعم فلم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا فيه آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون نعم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات yayin da fir'auna ya ce to tun da ka zo mana da ayoyi musa ka yi displaying ka kawo hujjojinka da ayoyin naka da duk abin da kake takama da shi mu'ujiza wanda za ka tabbatar mana cewa kai ɗin nan manzo ne na Allah ka yi su mu gani ka kawo su mu gani yayin da annabi Musa ya jefar da sandan ta zama to macijiya ya ɗauke sannan ya sa hannun shi a karkashin riga ya fara haske ya haska wajen qalu sai fir'auna da fadawansa da jama'an da suke wajen to ce ma hadha illa sihrun muftara ai wannan ba komai bane face sihiri ne kawai da ka kware kai ka kirkiro domin ka rinjaye mu kawai ka ci nasara a kanmu Wama samina bi hadha fi aba'ina al mu ba mu taba jin irin wannan a sihirin ba mu taba ganin shi ba tun zamanin iyaye da kakanni ba mu taɓa ganin irin naka ba sihirin naka na musamman ne amma bari za mu kawo maka waɗanda za su kafta da kai shi yasa fa arsala fil madaini fa arsil fil madaini hashirina ya atuka bi kulli saharin alim to kun ga dai annabi Musa ya kawo ayoyi fir'auna ya kira su sihiri shine wa qala Musa sai Musa ya maida masa martani yace rabbi a'lamu Allah na ubangiji na da ya aiko ni ya bani waɗannan ayoyin ya fi kowa sanin biman ja'a bil huda wane ne yazo da shari'a nawa ne shari'a ko naku ne shari'a amma idan aka tafsa za a ga wane ne nashi ne na bogi Na waye ne a kan daidai eh, rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi ai Allah ubangiji ya fi kowa sanin wanda ya zo da shiriya daga gare shi tunda ni wannan abun Allah ne ya bani su shiriya daga gare shi amma kun ce sihiri ne to za mu ga wa man takunu lahu aqibatu dar za mu ga daga ƙarshe dai wane ne za a ci nasara kyar manuniya za ta nuna wane ne ya zo da siriya wane ne kuma kan ɓata wanda nasu sihirin fek ne innahu la yuflihu zalimun dama Allah baya wa azzalimai kafurai shirkai nasara ta duk inda suka biyo ba sa taɓa cin nasara su samu galaba akan mumunai duk yadda kafiri ke baya samun galaba akan mumini baya samun galaba akan manzanni ƙarya ba ta samun rinjaye akan gaskiya amma ƙarshen za a gane daga ƙarshe ina fata an gane ko to wannan shine abin da ya sauƙaƙa a yau ko hmm. shine to yanzu mun ji za a zo a kafta za a zo a kafta din za mu ji ta'annuci da waɗansu kalmomi da lafuza da fir'auna ya furta a wannan yanzu mu dakata zuwa gobe ɗin za a ci gaba wajen kafsawa kuma mu ga daga ƙarshen wane ne mai nasara ɗin kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya faɗa Allah ubin ya datar da mu akwai takardu guda biyar a yau ma ta farko tana ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mala Allah ya taimake ka ya ji iyayenka tare da namu baki ɗaya Allahumma amin malam ga kuɗi nan naira dubu goma naka ga a'a <laughs> me kake ihu abin nan eh. da naira dubu biyar na alaramma yi baka ce <laughs> ina roƙon addu'a ga iyaye na Allah ya ji kansu ya gafarta musu Allahumma amin malam ina son ka don Allah Allah ubangi ya soka akan abin da ka so ni Allah ubangi ya saka da alkhairi ya karba yace ga tambayoyi na kamar haka ta ɗaya Aliman ne a sallar tarawihi ya yi raka'a hudu a maimakon biyu sai aka tambaye shi sai ya ce mantuwa ya yi akwai sujudu sahawi a nan e akwai sujudu sahawi akwai sujudu sahawi sai ya yi ba'adi kawai sai ya yi ba'adi saboda raka'a biyun ɗin da ya dace ya yi sallama bai yi ba sai ya ƙaro biyu to kaga a ya kama shi kenan idan ya sallame ƙarshen raka'a ta hudu sai ya yi sujada sai ya sake sallamewa tambaya ta biyu tana cewa mutum ne ya zauna a masjid masallaci kenan bayan asuba yana jiran fitowar rana ya yi raka'a biyu sai alwala ta karye zai iya fita ya sake alwalan ya dawo eh zai iya fita ya sake ya dawo da yardan Allah takarda ta biyu tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara manan lafiya da nisan kwana amin tambaya misali in mace ta sha azumi goma zuwa ashirin a watan ramabana kuma watan ramabanan ta zo ƙarshe kuma aka shiga watan shawwal za ta iya sitta shawwal a cikin watan shawwal ɗin sa'an nan ta huta kafin ta fara rama azuminta azumin da ta sha cikin watan ramabana a hankali kafin wani watan ramabana din ya zagayo eh eh saboda shi watan shawwal wata ne ƙayyadadde takaitacce da jere amma ramawan kuma yana da lokaci mai tsawo har sha'abanan baɗi har sha'abanan baɗi wata goma sha ɗaya kenan to sai ta yi sauri ta fara da mai saurin fita saboda kaga an ba za ta yi azumi ran sallah ba an haramta to yanzu watan shawwal din ta ce ta yi kwana ashirin har ta zo ta yi shida zai wahalar da ita to sai ta fara yin sitta shawwal din sai ta huta sai ta zo tana rama waɗancan a hankali a hankali a hankali wanda ba a jere ake rama su ba kafin baɗin ya zo ta rama wannan babu laifi babu laifi idan abu takaitacce ya haɗu da mai lokaci mai mai tsawo to sai a fara da takaitacce mai takaitaccen lokaci wannan a bisa maganganun malamai da yake da rinjaye kenan Allah ubangiji ya datar da mu tambaya ta uku tana ce domin na na Aisha ana binta bashin Ramadana na bana nan ba ta rama ma sai a sha'abana sai a watan sha'aban watan da jajiberin ramadana ma take rama su to kaga mutu yana time is extended yana da tsawo assalamu alaikum Allah ya ƙara malam ilimi da imani da basira amin ina da tambaya kamar haka na ɗaya yaushe yake wajaba yaro ya fara azumin watan ramadana idan ya balaga kawai ko ya kai shekara goma sha biyar kamar yadda malamai suka nuna idan ya balaga ko ya kai shekara goma sha biyar ko kuma gashin hammata da na mara suka fito mai ko kuma ya yi mafarki mani ya fito masa ko da bai kai shekara goma sha biyar ɗin ba ana hukunta cewa ya balaga wannan shi ne mace ma haka waɗannan alamomi. amma ita tana haɗawa da fitan nono a gabanta a ƙirjinta da kuma a jinin al'ada in ya zo mata menstruation to ko da ba abin da ya fito mata amma ta yi a jinin al'ada ya zo mata shi kenan ta balaga alkalami ya hau kanta sai ramadan ya zamanto wajibi a kanta matuƙan babu waɗansu lalura na rashin lafiya da suke hana azumi tambaya ta biyu shin akwai waɗansu shekaru ne idan dattijo ya kai da zai daina azumin watan ramadana wato wajibin azumi ya sauka a kan shi eh idan shekaru suka kai shekaru jikin shi ya lagwance ya gaba zai iya yi ba to a shekarun suna bambanta daga mutum zuwa wani mutum wani za ka ga ya kai sittin amma garau yake saba'in garau yake yana yi wani kuma tun sittin ɗin za ka ga ya kasa to ya danganta da irin yanayin kira na jikin mutum wani yana jure ma wahala wani baya jure mata fa inda dai ya kasa saboda shekaru sai ya fara ciyarwa shi yana cikin waɗanda Allah ya musu rangwame su ciya tambaya a takarda ta hudu tana ce assalamu alaikum Allah ya ƙara mana imani islasi da ɗaukaka amin malam ah, ina roƙon addu'a daga bakunan ‘yan uwa masu albarka da Allah ya gafarta wa iyayena da iyalina kuma Allah ya ƙara wa rayuwa dukkan rayuwan dukkan musulmi albarka tare da zuriyansu duka kuma ya ƴanta mu daga wuta Allahumma amin Allahumma amin malam Allah ya saka maka da alkhairi ya amsa waɗannan addu'o'i masu daraja da kamanar baki ɗaya. takarda ta ƙarshe tana cewa assalamu alaikum Allah ƙara malam imani da ikhlasi kuma ya ji kan mahaifanmu amin idan aka yi wa mace saki ɗaya ko biyu shin ya halatta a fara yi mata maganan aure ko sai ta gama idda sai ta gama idda Allah yana cewa la uku uqdatan nikahi hatta ya bulugal kitabu ajalahu kar a ɗaura aure a fara maganan aure ko ta'i ko maganan ina sanki Allah ya hana Allah ya hana Allah maɗaukakin sarki ya ce babu laifi dai a riƙa nuna ƴan alamu alamu dai ana son amma kar a fito ƙarara wala hunna sirran illa an ta ƙolo ƙaunan ma'arufan sai dai a faɗi magana dai da take nuna alama haka a rika ɗan sayan kaya ana kai mata ɗan biredi da kayan shayi da turaruka da ƴan kyaututtuka haka ana ce mata wataƙila fa wataƙila in Allah ya damu kullo gasa nan gaba kaga ba a ce ba aure ba yawa da makamantansu irin waɗannan zagaye zagaye zagaye a kar aje direct a ce ina son ki, ki mun alkawari in kin gama ni za ki aura ba a so wannan dai shi ne Allah ubangi ya mana muwafaqa ya mana albarka ya karba mana ibadunmu muna tawassuli Allah biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ya kare mu da dukkan sharri wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah mata albarka rashin tsaro da muke fama da shi Allah ya yi mana yan uwa da suke rasuwa sojojinmu da yan sandanmu da jami'an tsaronmu wanda kwanaki ma waɗansu sun rasu Allah ji kansu ya karɓi shahadansu Allah ya tabbatar musu da dukkan abin da ya alƙawaranta ma jami'an tsaro zo Allah ya yace duk wanda ya hana idan shi bacci saboda kula da rayukan jama'a da dukiyansu da mutuncinsu Allah yana ya haramta wutan jahannama su yi ido biyu da wannan idan haka duk wanda ya shiga ƙura ya yi busu-busu saboda kare rayuka da dukiyoyi da mutunci to Allah wannan ƙuran da take jikin shi ba ta haɗuwa da hayaƙin jahannama bi ma'ana dai su dai shahidai ne to Allah ya karɓi ƴan uwanmu ya mutu a sakayya da ladan masu shahada Allah su kuma ya kaɗe mana sharrin waɗannan mutane a duk inda suke da waɗanda suke fitsawa in gaba ɗaya sawa'un cikin gida suke ko wajen gida duk inda suke Allah ubangiji ya magance mana su Allah da mana da zaman lafiya da karuwan arziki abubuwan da suke faruwa a gabas ta tsakiya Allah ya sanya alkhairin wannan faɗace-faɗacen ga al'ummar musulmi, sharrin da wannan fitinan take ɗauke da shi, Allah kaɗa shi daga kan al'ummar musulmi ya mai da shi can kan kafirai, waɗanda suka shirya shi da masoyansu da masu murnan faruwan abun. Nahu waliyu zalika wal qadiru alai, wa subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka natubu ilaika wa alaikum wa rahmatullah.